Kamar sauran birane da ƙauyuka a yankin Afirka ta yamma, sana'ar shayi na daga hanyoyin samun abinci ga mabukata a cikin sauri da sauƙi a Kano da ma sauran sassan Najeriya. Baya ga haka tana cikin jerin ƙananan harkokin kasuwanci da ke samar da kulaɗen bukatun yau da kullum ga ɗimbin masu wannan sana'a a karkara da birane. Baba ya sunan ka? Murfa Isani. Na gan ka rumfa shayi. Shayin za a sha ne? Shayin za a sha mai gida. Ai saboda kullun shine abin sha ma. Da hada da biredi, hada da madara da naskef, eh. Sai a je a samu guya zauna a sha. To amma me yasa ba a sha a gida sai an zo nan bakin wuce. Mai gida a gidan ne kafin a zauna a dafa din an ja lokaci. Nasir Ali da wuya ka samu shayi irin na wannan yaron. Wallahi tallahi. Kullun ana yin shayi amma wallahi ka'ida ne sai na zo na shayi ya zama kamar abu na. Saboda shayin ya iya kyautata shi wallahi. Wasu ma'abutan shayi kenan a guda daga cikin dubban rufuna da cibiyoyin dafa shayi a birni da kewayen Kano. Sai dai an daɗe ana zargin wasu daga cikin masu sarrafa shayi da sanya wasu sinadarai a cikinsa da ka iya zama lahani ga jikin bil'adama. Watakila hakan ce ta sanya hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta Najeriya wato NAFDAC ta gargaɗi 'yan ƙasar su yi taka tsantsan wajen mu'amalantar masu shayi a bakin titina. To amma Malam Nura Ilyasu wani matashi da ya shafe shekaru fiye da goma sha biyar yana sana'ar sayar da shayi a daura da sinimar plaza ta unguwar fage a birnin Kano na cewa. Kayayyakin da muke amfani da su tofti ne, sai citta, sai kanumfari, sai siga. Muna amfani da madara akwai ta ruwa akwai ta gari. akwai bambita akwai milo akwai naskef sachets akwai lipton na sobo sai kukubima kuma dukkanin annan kayayyakin da kake gani hukuma ta yarda da su ta amince da su sai dai Dr. Usman Muhammad na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ya ce batun tsafta shine babban abin da hukumomi ya kamata su ba da himma sosai akan duk wani nau'in abinci da 'yan ƙasa ke ci. Wato su masu sai da shayi nan da ake magana ba su da bambanci da nau'in masu sai da abinci a misali kanti ko kuma wanda suke ɗauka suna yawo da shi abin da ake so shine ya zamanto cewa a lokacin da abin da za a yi amfani da shi domin haɗa sarrafa abinci yana da tsafta yana sa safa ko wani abu da zai kare hannun shi domin kar hannun shi ya taba wani abu ko kuɗi sannan ya taba biredi to wannan abu ne wanda ba a so misali kenan ka fasa kwai ka soya shi ya wanke hannun shi kafin ya ƙara ya fara yin wani abu daban saboda haka wa'annan su ne kaɗan daga cikin abin da za a duba. Amma Malam Nura Ilyasu ya tabbatar da cewa daga cikin masu sarrafa shayi akwai masu haɗaɗɗen itatuwa ko sinadarai da sunan ƙara wa mutum kuzari. Ko da yake ya ce ba shi da cikakkiyar masaniya game da sigar da suke bi wajen harhaɗa irin wannan shayi. Akwai sinadaran ganyen shayi kala-kala masu ƙarfi haka. da suke amfani da su idan na ce ma ga dagi ko wani shayi na daban ga abin da ake sa na ma karya saboda ba na shan shi kuma ba na zuwa gurin inda ake mu'amala da shi. Ko hukumar NDLEA mai yaƙi da ababen sanya maye a Najeriya na da rawar takawa kan mutanen da ke hada irin wannan shayi kuma su sayarwa jama'a? Dr. Ibrahim Abdul shine kwamandan hukumar a jihar Kano. Muna amfani da sashi na 20 da sashi na 19 na dokan wanda ta ce duk wanda aka kama shi yana hada kayan maye ko kuma yana sai da kwayoyi ko kuma aka same shi da kayayyakin shan kwayoyi sai mai amfani da shi nan wajen ko mu kai shi gaban kotu ko kuma ajiye su gidan tarbiyya ɗaya daga ciki. To amma Dr. Usman ya ce akwai buƙatar hukumar NAFDAC ta gudanar da sahihin bincike ta sigar ilimin kimiyya game da wannan batu. domin kaucewa yanayi na yi wa masu sana'ar shayi kuɗin goro. A fasahance ba za ka ce ka ɗauki abu na mutum ɗaya ba ka ce kowa haka ne babban abu mai muhimmanci shine in ana ganin cewar suna yin wasu abubuwa wanda ba a gamsu da su ba su misali nafda za su iya ɗaukan ma shayin su gwada shi su duba ainihin yanayin tsaftar su to wannan shine abin da za a yi kafin a ce a yi shayin nan yana da illa ko ba shi da illa baki ɗaya batun kiyaye tsaftar abinci da daidaita nau'ikan cimaka da jikin bil'adama ke bukata shine babban ginshikin gina al'umma mai cike da ƙoshin lafiya kamar yadda masana a fagen kiwon lafiyar al'umma suka sha nanatawa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria